This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safe a daidai wannan lokaci. Yau Laraba takwas ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Kafis da kanin labarai. To Aisha, fadar shugaban Amurka ta White House jiya talata ta bayyana fatan cewa Isra'ila da Hamas za su iya cike duk wani gibi a tattaunawar tsagaita wuta. babban jami'in kula da makamashin nukiliya na majalisar ɗinkin duniya ya ce haɗin kai daga iran game da shirinta na nukiliya gaba ɗaya bai gamsar ba iran ta kakaba takunkumai kan wasu kamfanonin amurka biyar da wasu mutane bakwai da take zargin su da rura wutar ta'addanci a yankin gabas da tsakiya kanun labaran kenan a bangaren rahotanni kuma za a ji abin da masharhanta suke cewa bayan da kungiyar sarab ta yi karar gwamnonin wato gwamnonin najeriya da ministan abuja a kotu kan wasu makudan kudade gwamnonin jihohi gaskiya an daɗe ana ruwa fa a ƙasa na shanyewa ana ba su kuɗaɗe tun daga lokacin kuɗaɗen bail out ko kuɗaɗe sun zo ba wanda zai san yaya bayanin yadda ake kashe su yaya ake sarrafa su sun isa ga talaka ba a isa ba a yadda ya kawai shikenan. sannan wani mai sharhi akan tattalin arziki ya yi fashin baki akan sabon harajin da gwamnatin najeriya take shirin kaddamarwa wanda zai shafi hada-hadar kuɗi ta hanyar ta yanar gizo wato cyber security levy tana nufi ne cewa a tattara waɗansu kuɗaɗe daga talakawan najeriya duk mutum idan ya yi hada-hadar kuɗi musamman abin da ake kira transfer na kuɗi daga wani waje zuwa wani waje asusun kuɗin ya yi amfani ne da electronic media wato kafafen hada-hadar kuɗi irin na zamani na yanzu duk waɗannan za a caji wato rabin guda ɗaya wato 0.5 a cikin ɗari na abin da aka yi transfer ɗinsa. Yau kamar kullum a duk ranar Laraba, Murtala Faru Sanyi zai shigo da da shirin baki kuma a wannan makon shirin zai kawo muku ci gaban tattaunawar da muryar amurka ta yi da wasu gwamnonin arewacin najeriya su bakwai waɗanda suka halarci wani taron da cibiyar nazarin zaman lafiya ta amurka da ke nan birnin washington dc ta shirya to amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum da fatan an wai gari lafiya fadar shugaban amurka ta white house jiya talata ta bayyana fatan cewa isra'ila da hamas za su iya cike duk wani gibi a tattaunawar tsagaita wuta kamar yadda isra'ila ta yi gargadin cewa za ta iya zurfafa farmakinta a yankin kudancin rafa na kudancin gaza idan tattaunawar ta kasa kaiwa ga sako mutanen da aka yi garkuwa da su kakakin majalisar tsaron ƙasa ta amurka john Karbi ya faɗa cewa bayanan tattaunawar matsayin ɓangarorin biyu na nuna cewa ya kamata su iya rufe sauran gibi da suka rage kuma za mu duk abin da za mu iya don tallafawa wannan tsari rundunar sojin isra'ila ta faɗa jiya talata cewa sojojinta sun kwace iko da yankin gaza na shiga rafa da ke tsakanin zirin gaza da masar kwana guda da suka umarci dubin dubatar falastinawa da su fice daga yankin kuma ta yi ta kai har-har ta sama a halin da ake ciki kuma hukumomin jin kai na majalisar ɗinkin duniya sun ce a rufe mashigar mutane da kayayyaki na rafa da karim shalom ta kowane ɓangare wanda hakan ya katse kayayyakin bukata ga fararen hula sama da miliyan biyu a yankin Falasdinu da ke fama da rikici Yans Lucky mai magana da yawon ofishin kula da ayyukan jin kai ya ce a halin yanzu ba mu da wata kofa ta shiga rafa kamar yadda kogar ta hana mu damar shiga yankin don taimakawa kogat ita ce hukumar isra'ila da ke daidaita ayyukan gwamnati a yankunan falasɗinawa ya ce wannan yana nufin cewa an sake rufe muhimman wuraren shiga biyu don kai kayan agaji zuwa gaza labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya talata jarumar fina-finan batsa stormy daniels ta gamu fuska da fuska da tsohon shugaban ƙasa amurka donald trump inda ta bayyana wa masu taimakawa alkali yanke hukunci a shari'ar da ake masa a birnin new york cewa ta yi lalata da shi ta jima'i da bata so ba a shekarar 2016 sannan daga baya aka biya ta dala 130 domin ta shiru game da lamarin gabanin tsayawa takara da trump ya yi cikin nasara a zaben shugaban ƙasa na 2016 stormy daniels ta ba da shaida na tsawon sa'o'i game da yadda ta haɗu da trump a gasar shahararru ta kwallon golf ta lake tahoe a nevada yadda ya gayyace ta zuwa cin abincin dare a ɗakin otal ɗinsa yadda ya nuna mata rashin mutunci da ji da kai da yadda suka tattauna yiwuwar saka ta a shirinsa na celebrity apprentice na raha sannan suka kwanta a gado na takaitaccen lokaci suka yi ma'amala ta jima'i abinda trump ya musanta faruwarsa. lauyan da ke kare trump todd blanche ya nemi a ayyana ba'asinta mara cancanta bayan da a wasu lokuta ta yi batsa a shaidar ta bayar amma alkalin kotun kolin new york one machan yayin da ya ce da ma bata faɗi wasu kalamanta ba ya ki amincewa da buƙatar Kashin labaran na farko kenan kafin baballe ya karanto mana sauran labaran za mu buɗe taskar rahotannin namu da rahoto mai cewa kungiyar sarab ta kai karar gwamnonin jihohin najeriya su 36 da ministan abuja a wata babbar kotu a jihar Legas. kungiyar mai muradun al'umma dai tana zargin gwamnonin da wadaka da kudaden lamuni da aka ba su. ga rahoton wakiliyar muryar amurka rikayya basha Ƙungiyar kare 'yancin 'yan ƙasa da ƙididdigar ayyuka ta Serap ta maka gwamnonin Najeriya 36 da ministan Abuja wata babbar kotu a jihar Legas bisa zargin su da gazawa wajen ƙididdigar ayyuka da suka yi da kudaden lamunin da suka karba da ya kai har dalar Amurka biliyan 4.6 da kuma naira tiriliyan 5.9 a karar da ta shigar. Sarraf na son kotu ta bawa gwamnonin umarnin gayyato hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc da icpc domin su binciki yadda gwamnoni da ministan abuja suka salwantar da kudaden lamunin da aka ba su kazalika serap ta ce doka ta bawa 'yan najeriya 'yancin sanin yadda gwamnoni suka salwantar da kudaden lamunin da suka karba gwamnan jihar nasarawa abdullahi esile ya ce manufofin bin diddigin ayyuka da kungiyar sarraf ke yi abu ne mai kyawu sai dai kungiyar na aiwatar da ayyukanta ne ba bisa yadda ya dace ba wanda suka yi tunanin sarraf sun yi tunani mai kyau kuma sun fito da abubuwa masu kyau amma sai su nemi masu ilimin irin wannan aikin a sasu wanda za su zo ne zuciyarsu farin fat ba su da wani mummunan nufi a zuciyarsu sun zo ne kawai su yi bincike saboda kuɗin jama'a ne ke hannun gwamnoni saboda haka su fara ma wani zaɓe ina wani bashi da karɓa manta da bashi ko bashi ne ko ma menene ko kuɗin da gwamnatin tarayya ta baka ne kuɗi ne haƙƙi na jama'a din suna da damar su yi wannan binciken sun zo ne su yi binciken tsakaninsu da Allah ba tare da sun zo kawai su yi don su bata wani suna ba don su kai aka za su samu biyan bukata amma an ka zo ne da wani vindictive na zuciya cewa ai na ji kaza wani suna kaza wani suna kaza din haka bari mu je mu ji to abin da ya samu za su samu haɗin kan yawancin jama'a ba kenan kuma suna za su kai kaza sai dai su yi ta karan su ba wani eh wanda zai ba ba tasirin da wannan karan zai yi Shin ko yaya tasirin shigar da gwamnoni kara da kungiyar sarraf ta yi ganin cewa doka ta ba su kariya barista haruna magashi lauya ne mai zaman kansa na'am lallai a sashi na 308 na kundin tsarin mulkin najeriya ya ba da kariya ga shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa da gwamnoni da mataimakansu a kan cewa ba za a iya shigar da kara a kansu ba in suna rike da wannan ofis din to amma wannan a tanadi na kariya da kundin tsarin mulki ya basu bi hana a shigar da ofis ɗin gwamna ko ofis ɗin shugaban ƙasa a shigar da su ƙara a wata shari'a ba. A hirarsa da muryan Amurka, Dr. Isa Abdullahi Kashiri, manazarci kuma masanin tattalin arziki a jami'ar tarayya da ke Kashiri jihar Gombe, ya ce dole ƙungiyar sarraf ta yi zargin gwamnoni sun yi wadaƙa da kuɗaɗen lamunin da aka ba su, ganin cewa an sha ba su ire-iren wannan kuɗaɗen, amma talaka baya gani a ƙasa. Ah, gwamnonin jihohi gaskiya an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa ana ba su kuɗaɗe tun daga lokacin kuɗaɗen bail out wato a ceto a masana'antu a ceto jihohin daga matsalolin kasa biyan albashi ko kuɗaɗe sun zo ba wanda zai san yaya bayanin yadda ake kashe su yaya ake sarrafa su sun isa ga talaka ba a isa ba a yadda ya kawai shiken. Ƙungiyar Sarab dai na buƙatar gwamnoni da ministan babban birnin tarayya Abuja da su gabatar da yadda suke salwantar da biliyoyin kudaden da ake basu domin ta haka ne za a iya magance matsalar cin hanci da rashawa da kuma kaucewa zargi. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. To an gaida Rukayya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hafiz da kashin labaran duniya na biyu. Babban jami'in kula da makamashin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya Rafael Grossi ya ce, haɗin kai daga Iran game da shirinta na nukiliya gaba ɗaya bai gamsar ba. Grossi ya bayyana haka a cikin wata sanarwa da aka fitar a jiya talata a Biyana ƙasar Austria bayan halartar wani taron nukiliya da aka gudanar a ƙasar Iran. Grossi babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa. ya buƙaci iran da ta ɗauki ƙwararren matakai don warware matsalolin da ke tattare da shirin nukiliyar jamhuriyar ta musulunci da ke haɓaka da sauri grossi ya ce ina son sakamakon kuma ina son su da sauri kuma ina ganin su ma sun fahimci hakan abin da ya kamata kenan ya kamata a wuce nan wannan shine abin da na faɗawa taron manema labarai a isfahan a yau ya kamata a wuce nan halin da ake ciki yanzu gaba ɗaya bai gamsar ba samsam bai gamsar da ni ba daga ƙarshe a wani mataki na ramuwar gayya iran ta kakaba takunkumai kan wasu kamfanonin amurka biyar da wasu mutane bakwai a makon da ya wuce da take zargin su da rura wutar ta'addanci a yankin gabas da tsakiya wannan sanarwa wadda akasarinta ta kawai ce tana zaman ramuwar gayya ga sabbin takunkuman da amurka ta kakaba wa iran a cikin wannan watan da ya wuce da ta auna kan bangarorin tsaron yanar gizon iran da masana'antun jirage marasa matuka amurka ta yi wa iran irin wannan zargi tana mai cewa tahiran tana goyon bayan kungiyoyin ta'addanci a yankin sai dai iran ta musanta wannan zargi kasashen biyu dai suna da gagarumin tasiri a yankin gabas ta tsakiya kuma suna da alaka da bangarorin da ke adawa da juna a yakin isra'ila da hamas a muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla sai rahotonmu na biyu har yanzu kuma muna Najeriya. Bayan da wata takardar da bankin duniya wallafa ta yi nuni da cewa gwamnatin Najeriya tana shirin gabatar da wani haraji wanda zai shafi hada-hadar kuɗi ta yanar gizo. wanda babban bankin ƙasar cbn zai jagoranta cikin wata hira da abokin da abokin aikin musarfilu hashim gumel dr abdullahi gombe mai sharhi akan al'amuran tattalin arziki ya yi fashin baki akan wannan haraji bayan da sarfilu ya fara da masa tambaya akan abin da ake nufi da wannan haraji wato cyber security level levy sai ya ce wato wannan haraji ya haraji ne wanda um, ya fito daga bangaren mai ba da shawara wa shugaban kasa a bangaren harkokin tsaro wato national security advisor kuma ya samu sahalewar majalisar tarayyar najeriya a ƙarƙashin dokoki na shekara 2024 wato kwanakin nan kenan kuma wannan haraji manufarsa a gwamnatanci kamar yadda waɗanda suka fito da shi suke ba da sanarwa suna nufi ne cewa a tattara waɗansu kuɗaɗe daga talakawan najeriya duk mutum idan ya yi wato hada-hadar kuɗi musamman abin da ake kira transfer na kuɗi ya tura kuɗi daga wani waje zuwa wani waje asusun kuɗi ya yi amfani ne da electronic media wato kafafen kafafen hada-hadar kuɗi irin na zamani na yanzu kama daga intanet zuwa atm mashin zuwa a wayoyi da sauransu duk waɗannan za a caji wato rabin guda ɗaya wato 0.5 a cikin ɗari na abin da aka aka a yi transfer ɗinsa wato wannan misali idan muka yi shi fulla-fulla idan mutum ya yi transfer ɗin naira ɗari to za a caji naira in ya yi transfer ɗin naira ɗari za a caji naira biyar idan mutum ya yi transfer ɗin naira dubu ɗaya za a caji hamsin idan mutum ya yi transfer ɗin naira misali dubu ɗari ɗaya za a caji naira ɗari biyar. To wannan abu ne da ya kamata a ce kamar gwamnati ce ta ɗauki nauyi don kare al'umma daga irin wannan asara ta kuɗaɗe. Me zai sa a ce yanzu al'umma ce za su biya wato a biyu ta cikin haraji a ce kuma duk da yake mutane yanzu na fuskantar matsatsar rayuwa a ce su za ɗaura wannan nauyi kuma. Alhaji Sarfilu wato tsari kenan na tsananin jari hujja. A Idan aka ce gwamnati ta ɗauki matsayin jari hujja wanda ba ta uh, waiwaye adon tafiya to haka za ta yi ta tafiya a gaskiya ana lakika um, ni wannan komin kyan wannan tsari uh, tun da dai jama'a za su biya to an zo da matsala gaskiya cikinsa uh, sabila da misali yau a najeriya nan ana cikin hali na ha'ula'i yau abinci hawan farashi ya kai wajen 300 cikin ɗari. hawar farashin wutar lantarki ma haka. Dr. Abdullahi a matsayinku na masana me za ka ce game da ta wace hanya kungiyoyin fararen hula su iya zuwa su yaƙi wannan abu su ce su ba amince da wannan ba dole a janye ko da ta fannin shari'a ne. To ni a gani na wato um, bai kamata a ce ma wai sai an yi ta kai ruwa rana ba fa da talakawa da gwamnati a mulkin demokradiyya. domin demokradiyya kullum mulki ne da ya kamata ke tafiya da ra'ayin jama'a da kuma saurarar koke-koken al'umma da kuma yin dokoki a kan shawarwari da kuma nutsuwa da hangen nesa idan gwamnati ta yi wani abu da koda tana ganin za ta yi nasara za ta samu alfanu koda tunani ne mai kyau da kuma a tsare-tsare masu kyau idan ta duba ta ga cewa akasarin mutanen ƙasa ba su yadda da wannan manufarta ba to gaskiya kamata ta yi ƙoƙari ta janye Mai sharhi akan tattalin arziki Dr. Abdullahi Gombe wata tattaunawa da Sarfilo Hashim Gimel. To kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita biyar yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe 1 da minti goma sha bakwai na dare ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun so mu kawo muku tattaunawa ta musamman da gwamnoni bakwai na arewacin Najeriya da suka kawo ziyarar aiki a nan Washington DC. idan za a iya tunawa mun so mu tattaunawa kan kalubalen tsaro tare da gwamnonin jihohin katsina duk kuraɗa da na jihar kaduna obasani da kuma gwamnan jihar zamfara dauda lawan a yau kuma za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa daga inda wasu 'yan najeriya mazauna amurka da ke zauren namu suka gabatar da tambayoyi ga bakin namu. washington gwamna rada katsina na da iyaka da jigawa babban iyaka amma jigawa ba ta da yawancin matsalan tsaro sosai haka so akwai abin da kuke yi tsakanin ku gwamnoni biyu da kuke koya ko sani mai suke yi ba yawancin matsalan sace sace mutane da rashin tsaro haka to alhamdulillah magana da ka faɗa gaskiya ne muna iyaka da jigawa amma su ma jigawa da ba su da wannan matsalar ta tsaro ba wasu dubaru ba ne abin da ke faruwa mu ma da muke da matsalar tsaron da jihar katsina da ta kaduna da sokoto da niger da zamfara duk abin da ya jawo mu shi saboda mun yi boda da daji akwai dajin da ya taso tun daga central african republic mali ya shigo ta jibiya ya ɗauki lokal gaman guda takwas na jihar katsina ya shiga kaduna ya ɗebi local governments ya shiga zamfara shi ya tafi har niger ya fita har cameroon su wannan dajin shine matsala yanzu mu ma a jihar katsina in ka ɗauke ta za ka ga ɓangaren daura da suke boda da jigawa state nan ɓangaren ba ma wanda ya san wata magana rashin tsaro da ake yi a jihar katsina abin nan yana can ya ta'allaka da local governments da suke da iyaka da daji da kuma wa'anda ke jikin wa'anda ke iyaka da daji domin 'yan ta'addan nan 'yan sun yi ta'addanci daji suke koma dajin nan suna da maboya suna da malaba kuma sun fi kowa sanin wannan daji so kusan wannan abin da muke yi kaga ai da muka zo muka haɗa kanmu gwamnonin jihar arewa domin mu kawo ƙarshen matsalar tsaro ai ba mu cire jigawa mu cire kano mun sanyo su saboda muna tunanin idan allah ya taimake mu muka yi maganin abin da ke nan wurin to ba zai matso ya shigo jigawa ba zai shigo kano ba sai dai mu kura shi ya koma cikin dajin har allah ya kawo karshen shi to amma matsalar da ake samu dole ne mu rika tattaunawa da juna idan muka ji wani bayani wanda zai taimaki jiga ko kano in buga ma gwamna waya ko ya bugo mani haka muke ta wannan aikin da kaduna da jigawa da sokoto da zamfara da kebe da sauransu domin idan ba mu yi wannan haɗakan ba to abu yana iya murkushe mu kuma abin da mutane ba su sani ba wanda yake da mahimmanci al'umma su sani wannan lalacewar ta matsalar tsaro wato ta shiga cikinmu yadda ba mu tunaninta akwai bahaushe akwai bafulatani akwai sarakai akwai masu unguwanni akwai 'yan sanda akwai sojoji akwai alkalai akwai masu kuɗi duk wanda ka sani wanda baka tunanin zai shiga cikin harkar tsaron a kai ta shi yasa muke fama wajen kawo karshen ta saboda kila wanda kuke kwana daki ɗaya da shi ko zaurenka ko gidanka kila yana informant ne ko yana bada bayani ko yana cikin wa'anda so wannan matsalai sai an yaƙi da ita fama kuma sai al'umma sun ba da goyon baya da haɗin kai domin zan baka misali a wani ƙauye a katsina muka kama wani waye gari mai gari ne na al'umma tunda shine wakilin mai garin amma aka ba shi naira dubu bakwai aka zo a kashe mutum talatin a ƙauyen so kaga irin lalacewar da yankin mu yayi so ya kamata a ce mutane sun ba da bayani wanda zai taimaki al'umma domin mu ba za mu iya ba don ba mu san wani abun ba in baka faɗa ba ba a iya gyara salamu alaikum hmm. na wani umar idris chief protocol daga nigerian consulate da ke new york tambaya ta ba kan gwamnan kaduna ba kan duk gaba da gwamnonin da su su uku akwai agreement da na sa'an bai tsakanin nigerian government da american government sayar da za mana da drums shin kun san da wannan agreement din kuma ina zancen ya kwana to Allah shi nake son sani To bari mu soma da shi gwamnan jihar Kaduna tun da abin din shi bari mu fara jin amsa daga gare ka ta dangane da wannan lamarin. Eh, to alhamdulillah kamar da ya faɗi wani agreement da yake magana na san ina majalisar dattawa kusan duk kasafin kuɗi da ake yi shekara kuɗi na majalisa ba shekarun da ba mu yin kasafin kuɗi domin a sai kayan tsaro daga kasashen duniya baki daya kuma ina son tabbatar maka cewa harkar tsaro wani abu ne wanda ko da an sai drum din ba za a bayyana mutanen kowa da sani ba so ina tabbatar maka cewa wannan abu da kake magana ba a samu matsala ba an dai samu tangarɗa daga farko saboda kasancewar shi in za a sai da abun tsaro wato na'urori irin drums da sauransu sai an tabbatar da za a amfani da shi ne domin yadda dalilin da aka siyo su domin kai a kuskure kaga al misali ɗaya zan baka lokacin da aka samu matsala na tudun biri a kaduna inda drum aka kuskure ya kashe mutane 88 to irin wannan matsaloli shi kan sa kasashen duniya sukan zama suna shakun sayar da irin na'urori su drums da manya-manyan makamai ga kasashen afirka to wannan magana an riga an gama ta kuma a matsayina na dan majalisar da ta na da kafin zama gwamna zan iya tabbatar maka cewa ba an samu wannan tangana daga farko kuma an tabbata amma ba abu da za a fito fili a gama duniya ba ne gwamna dauda lawan akwai abin da za ka kara dangane da wannan tambaya eh to abin da zan iya cewa a nan shine muna da labarin cewa an sai wa'annan na'urori don ci gaba da kawo tsaro a jihohinmu abin da kawai zan iya cewa a nan shine wa'annan na'urori ba hannun mu suke ba suna hannun gwamnatin tarayya ne sai in mun koka wani lokaci suka yi amfani da irin wannan na'urori don taimaka taimakawa jihohinmu ah, gwamna dikuraɗa to alhamdulillah ni bani da doguwar masaniya akan wannan na'urori da ake magana. To ina jiragen su Batukanon da aka ce an kai su Najeriya eh, To mu wa'annan jirage da aka kai Najeriya mu tsakani da Allah su ne mana aiki. Sosai. Domin suna nan base ɗinsu a Katsina kuma yanzu tsakani da Allah ko je na yi magana da Air Commando da ke wannan abu. irin nasarorin da suka samu cikin wannan satin kan gida wuraren da 'yan ta'adda suke haɗa kai suke abin nan to tsakani da allah wannan ina iya cewa mun gode mu federal gamman da wannan intervention da ake kuma tsakani da allah da sojojin da na saman da na ƙasa da 'yan sanda suna ba jami'an tsaronmu da muka kafa goyon baya da haɗin kai ana yin aiki hannu da hannu a jihar kaduna. sunana sunday bitrus ni ne shugaban zumunta association wato shugaban mutanen arewacin najeriya da ke nan amurka tambaya ta a yanzu ga duka gwamnonin ne saboda mun ga alamun cewa kamar yadda gwamnan katsina ya faɗi akwai damo'i irin wanda ba mu sani ba cewa mutane daban-daban wanda ba kuwa tsammani suna cikin harkan ta'addanci me ake ciki yanzu da za a ƙara wa mutane a juya hankalinsu ga inda za su rika samun abin da ya fi wanda suke samuwa daga aikin ta'addanci musamman alal misali harkan na'uran kwamfuta ko wata sana'a wanda zai iya sawo ana kawowa kudade dala ana biyan su a masana a najeriya to alhamdulillah na farko maganar ta'addanci nan da muke ta fama da shi yau a najeriya kuma a kasashen mu yana da nasaba ga irin yadda al'umma suka samu kansu a da mu yanzu da muke a matsayin gwamnoni na wa'annan jihohi mun fito da hanyoyi daban-daban ta yadda za mu iya taimaka ma al'umma su samu aikin yi a jihohinmu wanda ga tunaninmu idan al'umma suna da aikin yi to kusan zai ɗauki hankalinsu daga irin wannan ta'addanci da ake masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa Godiya ga abokan aiki Haruna Shehu maraban Jos da Grace Oyenubi da ma dukkan waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar wannan tattaunawar. Sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. Yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Hafiz ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice. fadar shugaban amurka ta white house jiya talata ta bayyana fatan cewa isra'ila da hamas za su iya cike duk wani gibi a tattaunawar tsagaita wuta kamar yadda isra'ila ta yi gargadin cewa za ta iya zurfafa farmakinta a yankin kudancin rafa na kudancin gaza idan tattaunawar ta kasa kaiwa ga sako mutanen da aka yi garkuwa da su kakakin majalisar tsaron ƙasa na amurka john kirby ya faɗa cewa bayanan tattaunawar matsayar bangarorin biyu na nuna cewa ya kamata su iya rufe sauran gibin da suka rage kuma za mu yi duk abin da za mu iya yi don tallafa wannan tsari hukumomin jin kai na majalisar ɗinkin duniya sun ce an rufe mashigar mutane da kayayyaki na rafa da karim shalom ta kowane bangare wanda hakan ya katse kayayyakin bukata ga fararen hula sama da miliyan biyu a yankin falasino da ke fama da rikici Jens Larki mai magana da yawon ofishin kula da ayyukan jin kai ya ce a halin yanzu ba mu da wata kofa ta shiga rafa kamar yadda kogar ta hana mu damar shiga yankin don taimakawa. Masu sauraro da wannan ne kuma za mu naɗe tabarman shirin namu na yanzu. Ya za madadin Muhammad Hafiz babanne da ya taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawai da ya shirya ya kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu Mr. Jimmy Cook. ni aisha mu'azu nake muku sallama wani ke fata wani lafiya Masala.